an kafa ce kyauta halan mala wannan wani ayi maka ne ka a'a nan garin nan iya nan kuka kuka da ke karamar hukumar gezawa ko ba ni hulata ba ni hulata yawa eh mana eh tafi complete tafi a daidai to bola ahmad tinubu shine ice a raba daidai gurgudu kyauta halan malaka ba saye ba ba bashi ba ba aro amin ya Allah wannan aikin idan kasa take Allah ya sa albarka ubangiji ya buɗa maka yadda kake neman halalin ka kake neman gumin ka Allah ya biya maka bukata kuma Allah ya sa a daji eh wannan akai gida daga buhu sai tukunya a ci gabatowar azumin nan gobe ko jibi to shine itausaya ba siyasa bace ba kamfen bane babu alamar jam'iyya kyauta ce halar malak bola tun ya ci a raba amin ya allah sannu dai yawa mun gode sai an ji allah sa albarka amin Na yi kusurci ta mai ce, wannan ta saboda samun matsala Allah sarki hardewar igiya sai ku gyara mu to Allah ya ce maka so yanzu gashi yanzu dai eh. farko kyautar shinkafa ce halal mu daga bola Ahmad mu amin Allah ji kan mahaifa Allahumma amin amin ya rabbil alamin nan za ka yi haka amin haka yawwa a gabatowa azumi eh. in Allah da gobe ko jibi ake sa ran ayi azumi eh. to shine bola Ahmad Tinubu ya ce a zagaya a shinkafan nan kyauta halal malaka daga buhu sai ta eh ga sanar kai gida a ci da iyali eh wannan shanu faɗan matso na gani a nan naga kana da hawan gani yadda kake yi hawan gani yadda kake Allah a kakkaɗa su a'a ai waje na gani gani ne to ni fa in zan hau ya zan to bari in hau sai in ja su in gani in gwada ni ma na sirka iyawa kai harbe ni ba komai ba komai saman ke ɗan ana a ɗara ni in na in na to in ja ko ya mu tafi na tafi Hey! shi kuma wannan bulalar duka wannan bulalar Allah mune muku fatan alheri bari mu tafi kula da harbi fa kula da harbi Allah zai mata kun ga a harbi zai zai dora tani to ubangiji Allah ya tsare nagode nagode nagode Allah saka da alheri